بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma shida ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 daidai da 25 ga watan 11 a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma tariƙar ubaidullah ibn yahya al-laisi wannan shine darasinmu na 155 muna cikin kitabu zaka kundi na goma sha bakwai da yi magana akan abin da ya shafi zakka a darasinmu da ya wuce na 154 mun yi magana ne ko muna magana ne a babu jizyati halin kitabi wal majus babu jizyati halin kitabi wal majus babin da ya yi magana akan abin da ya shafi jizya da ahalin kitabu za su bayar ranci ahalin kitabi su ne yahudawa da kuma nasara wal majus da kuma majusawa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wannan shine babi na ashirin da hudu babu jizyati halin kitabi wal majus babin da ya shafi jizya da ahalin kitabu za su bayar da kuma jizya da majusawa za su bayar a darasin da ya gabata mun yi magana cewar jizya ta ahlul kitabi ta tabbata da national qur'an alkur'ani mai girma da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun jizya ta kitabi ta tabbata da nasu na alkur'ani mai girma to waɗanda ba halin kitabi ba kamar majusawa saboda mun yi magana cewar addinai da aka ambata guda shida ne da Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna Allah yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna Allah ala kulli shay'in qadir guda shida aka ambata a wannan ayar sai kuma yadda aka addini da aka ambata a ayat suratul jasiya yan dahariya da suke cewa wa mayu hulikuna illa dahar ya zama guda bakwai kenan a gaba ɗaya su an ambace su ne ba wai an yadda da su ba addini da aka yadda da shi shine musulunci inna dina inda Allahi al-islam saboda haka musulmi bai ba da jizya ɗaya kenan sannan na biyu ahalul kitabi yahuda da nasara suna ba da jizya haka mun sami uku kenan to su kuma majusawa fa su kuma sauran fa su kuma a sauran sai bayani tabbata mana da majusawa annabi sallallahu ta'ala salam ya karbi ah, ya karbi jizya ta majusawan bahrain umar ibn khattab ya karbi jizya daga majusawa na paris usman ibn affan ya karbi jizya daga majusawan barbar wanda yake nuna mana duk ana karban jizya kenan da daga majusawa an karbi zakar a halin kitabi da nassi na alkur'ani mai girma jizya kuma ta mujusawa da hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallama sauran waɗanda ba ambata ba sabi'awa da kuma eh, yan dahariya da kuma allazina ashraku waɗannan sai malamai suka ilhakinsu da majusawa suka haɗa su da majusawa ma'ana abin da ya shafi majusawa shine ya shafe su ina fata mun gane wanda ke kuma wasu malami haka suka yi sannan kuma suka yi ilhakin su suka riskar da su da hukunce-hukuncen majusawa saboda sun yi tarayya a bangarori da dama da majusawa su kuma majusawa ake ilhakin su da hukunce-hukuncen a halin kitabi wanda yake a hadisin maka sun nubihim sunnata a halin kitabi sunnu bihim sunnata ahlul kitabi su majusawa ku bi da su hanyar da kuka bi da ahlul kitabi ku yi musu sunna irin sunna da kuka yi ma ahlul kitabi kullum da ke ko kuma a darasin da ya gabata maka ce ba dukkan sunnar da aka yi ma ahlul kitabi za a yi ma majusawa ba saboda ahlul kitabi ana cin abincinsu majusawa ba a cin abincinsu ina fatan kun gane wannan da kyau majusawa ba a cin abincinsu ahalu kitabi ana auren 'ya'yansu halas ne majusawa haramun ne haka dai hukuce-hukucen da muka ambata a darasin da ya gabata har muke magana kuma kan littafin ahkamu ahli timma na ibn qayyim Allah ta'ala ya ji kanshi da kafara ya rahmashe shi yanzu za mu ɗora a inda muka tsaya a darasin da ya gabata kuma mun faɗi cewar wannan shine darasinmu na 155 an yi magana kan cewar an karɓi jizya ta majusawan bahrain an karɓi jizya ta majusawan paris an karɓi jiziya ta majusawan barba kuma ƙur'ani ya ce hata yi wutsula jizyata jizyan nan nawa ake bayarwa ina fatan kuma mai ci magana da kyau jizyan nan nawa za a karɓa a hannunsu قال sani an malikin. عن نافع أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي وحدثني كما يا كرنت الدني معنا يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت الدني ونن عن مالك دغ مالمنسا مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره عالم المدينه ومفتي الحرمين يا رس الشكره 179 مالك ابن انس bai fara karantarwa a birnin madina ba sai da ƙwararrun malamai nagartattun malamai tabbatattun malamai saba'in suka ce ahalin abin ne ya cancanta a bashi dama ya fara ina fata mun fahimci wannan da kyau sai da suka tabbatar da suka recommendation na shi cewar ya cancanta a fara ba wai a zamanin malik ba ko a wannan zamanin ne aka ce a birnin madina malamai saba'in sun yarda da karatunka ai ba karamin malamai bane ba karamin malami mutum zai zama balle a ce a zamanin da galibin malaman tabi'ai ne galibin malaman tabi'ai ne ce sun yadda da karatun wani ya cancanta ya karanta sai da malamai tabbatattu saba'in suka tabbatarwa da malik ibn anas wannan kafin ya fara karantarwa to ku inda za a sami ire-iren waɗannan a ce malami sai an samu nagartattun malamai da suka amanta da shi aƙalla guda kaza ko da guda biyar ne sun yadda cewar ya karanta to za ga abubuwa sun yi sauƙi amma irin fatoyi da kake gani a whatsapp ko kake gani a intanet fatoyi da kake gani na zai iya yin fatawa da safe ya canza ta da rana ba wai sai da yamma ba kullum da ke ko waɗannan abubuwan da yawa ba su cancanta ba da yawa ba a cancanta ba mutum ya haƙuri kawai shi ne fi Allah ta'ala ya mana afuwa baki da an nafi daga malamin malik shine nafi maula ibn umar maula ibn umar nafi yake cewa an aslama bin uh, maula umar bin khattab shi kuma a yau nafi ba ya yi karatun ne daga wurin abdullahi bin umar ba ya yi karatun ne daga aslam shi aslam din nan bawa ne na umar ibn khattab yantaccen bawa ne na umar ibn khattab shine malamin na malamin nafi a wannan hadisi shi aslam ya ce anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab amirul mu'minin kenan amirul mu'minin wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira umar ibn khattab daraba jizyata ya bada bayanin jizya ne da za a karba ala ahli zahabi a dukkan waɗanda suke ta'amuli da zinariya kamar mutanen misra mutanen sham da wannan yankin kenan da suke ta'amuli da zinariya to za a karɓi arba'ata dananir dinari hudu za su bayar a kowace shekara a kowace shekara duk wanda zai ba da jiziya to zai ba da dinari hudu ne wa'ala ahalil warƙi waɗanda kuma suke kashe dirham suke kashe azurfa alfilta silva 40 dirhaman za su ba da dirhami 40 ne ina fata mun gane wannan da kyau a kowace shekara masu dinariya za su ba su dinari hudu masu dirhami za su ba da 40 wannan kenan ma'azalika tare da wannan arzakul musulmin za kuma su dinga ba da abinci shi kuma abinci a duwata wata nawa kenan biyu na uku wadda ya fatu salasati ayyam za kuma su karɓi bakunci na kwana uku a dukkan mutum musulmi da izo ya wucewa ta yankin na fata mun fahimci wannan da kyau shi ne abin da za su bayar jizya kenan ai an ci sabota ma Allah sun ce a'a sun yadda su zama da zama akan kafirci to kuma ko da man ko su wannan ne ko a yaƙe su tunda ayar cewa ta yi ah, hata yi tulu jizya ta an yadin wahum saghirun shi ko hadisi da bai ma faɗi jizya ba cewa umartu an uqatila nasa hata ya shahadu allah ilaha illallah ah, wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum kaga hadisi ma bai faɗi jizya ba ko dai su yi sallah ko a dinga yaƙasu sai aya ita ce ta yi taksisin hadisin ta rage ma hadisin faɗi ta ce hata yi wa ta an yadin wahum sakirin sai sun ba da jizya to jizyar ita ce a kowace shekara in suna kashe dinari ne to dinari ku? ɗaya kenan in kuma dirham suke kashewa to dirhami arba'in ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan sannan a kowanne wata arzakul musulmi za su dinga kawo abinci bi kenan na uku sannan kuma ziyafatu salasati ayyam za su ɗauki bakunta na mutane na kwana uku duk mutum musulmi da yake halin tafiya zai yake ya tsaya a wurinsu a matsayin bako to za su ɗauki nauyin su tsawon kwana uku in kwana uku ta wuce ya zama ɗan gari ya zama muqim zai cika sallah ne ai kullum da ke ko zai cika sallah ne tun yanzu ya zama muqim shikenan sai su sallame shi Umar ibn Khattab haka ya buga wannan jizyar haka ya rubuta wannan ita ce jiziyar da za su bayar jizya ta farko idan suna kashe zinariya ne to za su ba da dinari hudu kullura da ke ko shi ko dinari hudun na mun yi magana a kan shi mun yi magana a farkon kitabun zaka mun yi magana a litinin da ta wuce a risala da muke magana kan abin da ya shafi zaka cewar dinari daya yana zama gram a yau yana zama gram hudu kullum da kyau yana zama gram hudu da dugu ashirin da biyar yana zama gram hudu da dugu shida yana zama gram hudu da kaza lura da dinari ashirin gram nawa ne in ya zama gram uh, ah, 80 grams to haka zai zama zai zama gram hudu shine dinari daya gram hudu shine dinari daya in kuma ya zama gram 85 ah, ne 85 grams to zai zama gram daya ah, dinari daya gram hudu ne da da 25 ina fatan kun bayanci wannan da kyau in ya zama gram 92 ne 92 gram to haka haka nan ya zama 96 to akan haka ne za a lissafa a lissafin da muke na ranar litinin da ta wuce ana sai da kowane gram ɗaya ne eh, dubu goma sha uku da ɗari tara da tamanin dubu goma sha uku da ɗari tara da tamanin wannan tsaftatacce kenan wanda aka gyara shi wanda aka gama gyaran shi kun lura da kyau ko wanda kuma ba a gyara ba suna sai da shi gram ɗaya dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da tama da da subhanallah al'adu lissafin ya ɗauke mu almuhim dai zai ba mu dubu goma sha dubu ɗari da tamanin da uku da naira takwas dubu ɗari da tamanin da uku da naira takwas in muka ɗauki lissafin dinar wanda ba a gyara ba a lissafin naira dinari hudu duk dinari hudu zai ba mu naira dubu dari da tamanin da uku da naira takwas mana abin nan 183,000 naira kenan da kuma 8 naira in kuma mun ɗauki lissafin dinar wanda aka gyara ne to zai ba mu biyu da ashirin da da uku naira da dari dari shida da da tamanin dubu biyu ashirin da uku. da ɗari shida da tamanin dinari wanda aka gyara kenan wanda aka gyara da kuma wanda ba a gyara ba lissafin su ya sha bambam duk wannan fa akan 80 gram ne ma mafi ƙasa ma ba wai akan 85 ko akan 92 ba ana fata mun gane wannan da kyau in ko aka abin da ya shafi dirham ne dirhami shi kuma zai zama da 500 80,500 shine dirhami arba'in alwarik wa ala ahalil warki arba'ina dirhaman dirhami arba'in din nan shine abin da zai kama dubu tamanin da kuma 500 biyar su ne abin da kowannensu zai ba mafi karanci kenan wannan lissafin duka shine mafi karanci tunda ya kunga lissafin 80 gram maka ɗauka ba maɗauki lissafin 85 ba ko lissafin 92 idan haka ne kudin zai ƙara hawa sosai ina fatan kun bayyanci wannan da kyau wannan ta bangaren kuɗi kenan shi wannan kuɗin a duk shekara sau ɗaya za a bayar shi wannan kuɗin a duk shekara ba majuse ne ko ba nasare ne ko ba yahude ne shi ne abin da kowanne zai bayar za mu zo bayani kan suwaye za su bayar suwaye za su bayar tun yanzu mun ji abin da za a bayar a cikin yahudawa ko cikin nasara ko cikin majusawa kowanne ne zai bayar a'a banda mata banda kananan yara banda fada-fada da ke cikin coci kasan to kuma an ce banda su in ba don musulunci coci ya su ne ba kiristanci ko eh da ta kasa za a fara banda su duk banda su banda rahim banda malaman su wannan bayan da za a ka cewa kudin yayi yawa wai kaga kudi a ce zai ba da dubu ɗari biyu da dubu biyu da ashirin da uku da ɗari shida tamanin ka ce kuɗin ya yawa wannan ma a lissafin fiyo dinar kenan fiyo a dinar balle kuma a ce ma wanda ba a gyara ba ne sosai na dubu ɗari da tamanin da uku da wannan ba a shekara guda je ka nemi biza ta shiga wata ƙasa tun kafin ka shiga ƙasar je ka faɗi je su ma bayanin abin da za ka bayar cikin yan basin su da ke ƙasa da zaka nemi visa ai mun yi magana a darasin da ya wuce dama wannan zai bayani lura da ayyukan da ake mishi ana kare shi a ƙasar saboda bai yadda dokokin ƙasar ba bai yadda da musulunci ba balle a ɗauke shi jami'in tsaro ya kare kaga ba zai yi wa a ɗauki mutum ya kare abin da bai yadda da shi ba aslan ba ba zai wa ya ɗauki a ɗauke shi abin da bai yadda da shi ya ce zai kare shi ba ka lura da kyau duk ƙasar da aka baka visa aka ce za ka je sawa'un za ka je ziyara ne ko za su ɗauke ka dan sanda eh ah, asalin fasfo ɗin ma za ka gama duwa ga fasfo ma daban-daban aka yi shi ko a yau din nan ka duba ga international passport ka duba ga daban-daban aka yi su mai matsayin kowane akwai green akwai red akwai kuma akwai kuma blue ina fata mu ku lura da kyau wannan jizyar da aka yi magana ita duk duniya suka lafta ma kowa fa shi musulunci ya cire wani ya cire wani ya amma su da suka tashi gaba ɗaya haka suka yi ta sannan wannan jizyar da muke daɗa faɗa in kana ganin abin da yasa nake cewa in kana gani na san kai baka gani a ce ya za a ce wanda ba dan ba musulmi bane a ce zai ba da dubu ɗari da tamanin da uku da naira takwas a shekara kun lura da kyau ko lura da kyau yanzu a shekara nawa kake bayarwa a shekara nawa kake bayarwa musamman a ce ma'aikacin gwamnati nawa ake cire ma kowa a albashinsa na abin da ya shafi revenue ana fatan kuma ya ci wannan da kyau ɗaya kenan sannan ka je manya-manyan supermarket za ka yi sayayya duk abin da ka saya akwai vat otel in ka sauka akwai vat tiket na jirgin sama an kasa akwai vat komai yi ma suna da vat ko duk waɗannan abubuwan sai ga an riga an yi programming nasu amma a ce za ka sai abu a supermarket saya fa kai ba wa ka je yi ba kai ne za ka siya ba yana ana ana cire kuɗin nan to vat ya shiga ya shiga account ɗinsu to za ga tsarin da musulunci shi ne mafi saukin tsari Shi ne kuma mafi cike da adalci domin sannu a hankali za a ga wannan kudin ka riga ka gama biyan su tun wajen watakila wata shirin farko na shekara domin ka ga motar da za ka hau mota ka siya ta hawa no za ka kashe mata lambar motar kawai wajen dubu talatin da wani abu ake magana yanzu ko da ke dama ya kaga motar girman motar girman lambar eh mana ai ba wanda zai ce maka farashin lambar mota kaza ne sai dai daga kaza ya fara in ka zo da mota mai dimi ka lura da ke ko to lambar motar ta zai zama da dimi ne in ka zo da motar ka mai dan sanyi sanyi haka in dai ka je ka dawo sai ka yi fakin wurin wurin mai gyara to price ɗinta lambar daban take amma price ɗin lambar mota sai dai a ce maka daga kaza ya fara amma ba za a ce price din kaza ba ne saboda tun farko sai ka kawo takardun motar tukunna in aka duba sai a ga wannan motar to kaza take to ya kamata lambar ta ya zama kaza ne ina fatan kun ci wannan da kyau to za ka ga kenan ashe wannan eh, kana musulmi kana biya yana kirista yana kowa yana biya to za ire-iren waɗannan abubuwa duk wannan bayanin da nake yi domin kada ka fahimci cewar musulunci ya lafta ma mutane abin da ba za su iya ba ina fata mun gane wannan da ke ko wannan shine abin da aka ambata ɗaya kenan dukkanin malamai na musulunci sun yi ittifaki sun yi ijima'i a kan cewar wanda ya gaza cikin waɗanda za su ba da jizya ɗin kuna jina cikin waɗanda za su ba da jizya ɗin wanda ya gaza ba zai iya ba za a sauwaƙe mashi gwargwaron ƙarfinsa kullum da ke ko za a yanka mashi gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon abin da imam ya gani na wannan bashi da sarari sai a ce to ya bada kaza duk malaman musulunci sun tabbatar da wannan ya bada kaza ba wai dole je sai da gonakin shi ya sai da abanin gonar da inoma gaba ɗaya don ya bada jiziya ba duk malamai sun tabbatar da cewar za a rage mashi gwargwadon abin da zai iya bayarwa domin ya bayar ina fatan kuma mai wannan da kyau to amma duk wannan bayanin da nake mana ku fahimci cewar shi tsarin jiziyan nan da kake ganin shi haka tintini kasashen duniya shi suka ɗauka kuma suka yi ƙari a kai suka ɗora wa mutanensu mutanensu 'yan ƙasarsu suke biya baƙi da za su zo suke biya kake ganin kasashen duniya ma da yawa wazun su akan haraji suka dogara akan haraji suka dogara tv nan tibin sai ka biya in ba ka ba ka ga ya tsaya kun lura da kyau ko za ga waɗansu gidaje da ba ga gidaje an musu lamba ba ai da an yi tsamanin za a sa masa haraji ne sai ka biya daga bayani ne aka ga kai ina fatan kuma yin wannan da ke ko akwai garin da yake gida ne na naka da haraba gida kwarai kuwa e cikin gidan ne naka amma kofar gidan ba naka ba ne saboda an zo an nira gani an zo an jajja layi duk wanda zai faki mota zai biya kai ma za ka faki mota za ka biya idan a wajen ginin Eh, ba an baka jisanin yadda za ka yi ginin ba eh na gaya muku ma'aikata albashi za su ba ku shaida akan wannan za ka ji ya ce yana daukan dubu talatin da biyar albashinsa amma idan wata ya yi ka je ga nawa ne ya shiga hannunsa zai zama nawa zai zama talatin da hudu eh a talatin da biyar fa a dole bari yana daukan dubu talatin da biyar saboda ne kaga an cire kaza an cire kaza an cire kaza an cire kaza duk da akwai union nasu sun cire nashi abin nan lebo ta cire nata waya ya cire nashi waya na cire ne za ga haraji din nan iri daban-daban to an kana lissafa ana cire dubu ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar a shekara sai ga a wannan ɓangaren kawai dubu ɗaya ɗaya ka cire dubu goma sha biyu a wata wata kaga nan kawai nawa ka cire in kuma dubu ɗaya ɗari biyar biyar ne a cire wajen dubu goma sha takwas sannan ka zo ɓangare kaza sannan ka zo ɓangare sai ga a shekara guda kana neman kai maka biya harajin

ba a ganin mai tallafiya wata na fatan kun ci magana ta da kyau wai ka fahimci cewar tax din fa ana biyan shi mai ma'anar biya faɗa min naira goma kullum naira goma kullum kwana 300 da da 60 nau kenan dubu uku da naira 60 kenan dubu uku da naira 60 kenan mai tallafiya a wata ka gani kuma yaro ne karami ina fata saboda haka za ka duk waɗannan abubuwan ina faɗa mana ne domin kada mutum ya yi gargaɗin cewar ya musulunci zai ce mutum ya ba da kaza ya ba da kaza ya ba da kaza alhalin kuma wannan zubin na faɗa muku darasin da ya wuce wannan zubin na jizya da masadir amwal a musulunci da na karanta mana darasin da ya gabata har na zo mana da wani sashi na kitabul amwal na abu ubaid alqasim ibn sallam da ahkamul eh, ahkamu ahli zimma da sauransu duk akan shi ne gwamnatocin duniya na yau manya-manyan kasashe duk waɗannan bayanin ne karka ce ka rage komai a kai waɗannan littafan ne suka karance suka ɗora mu mutane gaba ɗaya a kai da musulmi da wanda ba musulmi ba da ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba shi dama wanda zai zo wanda ba dan kasa ba tun asali ma wajen visa zaka cike form ta kwana nawa kake so entry visa ce kana son ta wata shida ne kana son ta shekara biyu ne ko ta shekara daya akwai visa da za a maka ta shekara daya ma'ana a shekara daya nan in dai zaka shiga kasar ba sai ka sake neman visa ba wannan ji da kyau ko saboda haka tafiya wata kila za ta iya kama ka yau din nan sai dai ka buga don Allah a samu maka jirgin da zai tashi yanzu yanzu a ce to kudin kaza ne fa ka ce a samu maka tiket kana kan hanya to ire-iren wannan visa kowace farashinta daban kuma duk dala ce za ka ji wani ma gaba ɗaya bizan ma dala ce za a bayar zan ce wannan dala kaza ce wannan dala kaza ce wannan naira kaza haka dai za ga ana ta kafin ma ka shiga ƙasar ɗaya kenan wata ƙasar kuma in ka shiga in za ka fito sai kuma ka yi rijista yanzu an ka biya kuɗin shiga ƙasan ne sai kuma kuɗin fitowa ƙasar mana za ka biya kuɗin iskar ƙasar da ka sha ah, in <laughs> kun wata daban ko sannan kuma watakila ka je ƙasar kana bukatar ka zauna ne ka je ne da niyyar za ka yi karatu yanzu an baka entry visa izinin shiga ƙasar kuɗi za ka biya ɗaya kenan yanzu ka je ƙasar kana son za ka zauna tsawon shekarun da za ka yi karatu to kowace shekara akwai kuɗin zaman da za ka yi a ƙasar kowace shekara za ka je a yi ma takardar zama da larabci suna kiranta ikama takardar zama a ƙasar ka na bako yanzu ka shigo ƙasar to kuma za a yi maka kowace shekara ko wata shida ko shekara za ka dinga biya duk ga ana ta kaga jizya bisa jizya kenan ko jizya bisa jizya eh. eh. a ah, nesa ba kusa ba ce lura da abin da bayanin da muka yi yanzu na wanda musulunci ya zo da shi da wanda kuma yake faruwa yanzu zahiri a ƙasa ya ce na musulunci ya fi sauƙi ma nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba ai ba za a taba haɗawa ba nesa ba kusa ba jirgin saman za ka hau sai ka ba da vat sai ka ba da haraji maimakon shi kamfanin jirgin da ba shi ke business din ba sai ka bayar otelin za ka sauka sai ka bayar gidan abincin ka cin abinci sai ka bayar da vat kaza sai ka bayar taxi in ka hau sai ka bayar akwai tasin da muka hau muka ce nawa ne zuwa wuri kaza ya ce a ah, mu je kawai muka ce nawa ne zuwa wuri kaza ya ce mu je kawai ashe wai iya tafiyar ka ne iya kudinka taxi din amun yi programming nata ne in kuka tafiya eh, adadin kilomita da kuka yi shine adadin kudin eh ban eh mota ce da akwai inda za a sa kuna yana tafiya to shikenan ta fara ridi adadin tafiyar mita kaza kaza kaza to haka shi ma za a cire vat a ciki so ka lura da kyau vat vat din nan eh ban ba <laughs> ya kar hada ko ina jizya kenan da aka dora ma kowa sai ya biya وعلى أهل الورق أربعين درهما ما ذلك أرزاق المسلمين كما ذا سننغا بعد أبنشي masu noman hinta alkama kenan za su dinga ba da mudan mudin nabi biyu abin nan nisfu sa'a kenan ko nisfu biyu masu kuma zait mai za su dinga ba da abin nan wani kwalban mai shi kuma uku za su ringa bayarwa in su zaitun ne ko mai suke bayarwa shi kuma wannan duk wata shi wannan duk wata kaga kenan babu wani haraji na dissati sati kun shuru, balle na kullun balle a ce kasuwar sati ita kuma kasuwar sati nawa ake bayarwa harajinta naira hamsin ne ko kuwa eh ai wanda zaka ake ta'amuli da shi a yau ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin kuma za ka ga katilan makatula shi kamfanin jirgin zai ba da haraji zai ba da tax kai ma da ka shiga za ka ba da tax to shi ya tsotsa a jikinka ka lura shi kuma tsotsa a jikinsa wani lokacin ga wanda ya tattara na kuma yana neman ya biya duk makarantun kuɗi private school za ka ga akwai vat saboda ka su ba kuma idan suka tashi albashin da suke sallamar malaman su ma sai su dinga cire vat a jiki aka ne ko ina da ido daidai gwargwado a kan abin kenan ita makaranta kuɗi akwai haraji da suke bayarwa kullum da ke ko kuma ga za a duba adadin ɗaliban ne da adadin za mu zo mu magana kan usho darasi na gaba za a zo a duba kan adadin ɗalibai ne adadi kaza adadi kaza adadi kaza adadi kaza su ma sai a buga musu jisiya su kuma sai su malamansu duk wani da suke bashi allowance suke bashi albashi su ma sai a dora mashi a jiki a nan za su tatso kudaden da suke bayarwa wadda ya fata salasati ayyam da kuma ba kwanta na kwana uku kun lura da ke ko to yanzu diyafa idan aka ce diyafa aka ce addaifu ana nufin fa abinci ne na bako da za a yi mishi ne ita ce asalin diyafa ɗin kaɓaki da za a kawo na abinci sai malamai suka ce to ya za su yi suka ce za su yi ne gwargwadon halinsu su a halin kitab din ko su a halin zima din da aka sauka a wurinsu wata rana umar ibn khattab ya kai ziyarar aiki ƙasar sha. sai ya zama na masu biyan jiziya a ƙasar sham yana cikin koken da suka yi mishi cewar fa idan aka zo idan musulmi suka zo wucewa fa sukan ce sai an yanka musu awaki ne da kaji ya ce a kowa zai ne gwargwadon ikonsa kowa zai yi gwargwadon ikonsa shi ne duyafa ɗin kuma in yi maka duyafa ta kwana ku shi kenan ya kammala aikinsa kenan idan shekara guda ba a samu wani da ya sauka a wurinsa ba shi kenan duk waɗannan abubuwan nan nan shekaru kaɗan da suka wuce ba wai iyaye ba ka tambayi manyan yayyanka za ka ga lokacin da idan sarakuna sun kawo ziyara kofar gidan mutane ake ɗaɗɗaura doki kullum da ke ko an ɗaura dokin sarki a kofar gidanka to za ka ɗebo dawa ne ka ba shi eh ka taba gani ko shi ne da ce ba waya tambayi iyaye a'a manyan yayye ma nan za ka ga wani duk ya ga ire-iren waɗannan abubuwa da ka fahimci ziyar kamar ka ce musulunci inda ya ajiye ta su kuma inda suka ɗora ta daban matsalar salamatu lafiya afiya قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في الظهر ناقة أمياء فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي أمياء فقال عمر رضي الله عنه يقطرونها بالإبل فقال قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها وسم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنتي من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حبسة قال فجعل في تلك الصحاف من لعم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه دغ زيد بن أسلم ya rasu shekara ta 136 an abihi daga babansa annahu qal shi babansa aslam kenan baban zaidu Ƙalali, umar ibn khattab ya ce ma umar ibn khattab inna fi zahari, lalle a wajen gari a wurin da ake kiran shi a zahar, ba zahar ba ba, ba zahar ba sunan wurin a zahar. wuri ne da aka ware ake tara dabbobi da aka tara na jizya kayayyakin jizya da kayayyaki na zakka kullum da ke ko babban wuri ne aka yi shi nan ake tara su kullum da ke ko kama a ce sto kenan amma ya gaga sto ginanne ne ba a sa dabbobi a cikin sto ko yau sai dai ka faɗi himatas to wuri da aka ware domin tattara ah, ah, me yake da suna zakka da jizya da komai sunan wurin azhar sai shi baban aslam abin nan baban zaid sai shi aslam kenan ya ce da umar inna fi zuhari naqatan amiya lalle a kewaye inda ake tara dabbobin nan akwai naƙa akwai taguwa akwai raƙuma amiya da take makauniya kenan ku lura da kyau mahaifin zaid Eh, mahaifin zaid yana cikin ma'aikatan umar ibn khattab shi ne asalin eh a ba shi ba ne wancan ya asalin maula umar ne wancan bawa ne na umar ibn khattab wannan kuma zaid bin ta kan yi wancan ne ta kan yi ba shi ba ne wallahu ala yanzu ku fahimci yadda ji zai fahimci karatun baban shi da yake ba shi karatun yana cikin wanda ya yi rayuwa da umar ibn khattab yana cikin wanda yi rayuwa tare da umar ibn khattab har ma yana cikin ma'aikatan shi sai ya ce ma umar ibn khattab inna fi zahari naqatan amiya lalle a zahar a can wurin da ake kiran shi a zahar akwai raƙuma a miya makauniya faƙala umar sai umar ya ce idfaha ila ahli baitin ka sanya ta kusa da wani eh, ka mika ta zuwa ga waɗansu masu gidaje ona biha sai su amfana da ita sai su amfana da ita ƙal sai ya ce in ji wa kenan in ji aslam dai baban zaid sai ce wahiya amiya tana makauniya tana makauniya wasu kuma su amfana da ita ka lura da kyau ko kaga asali kenan ba su fahimci cewar wai sai abu ya zama makaho za a ba wanda zai amfani da shi ba sai abu ya yage za a ba wani sai ce kuma tana makauniya za a ba wani faƙala umar sai umar ya ce ya ƙaƙuru na habil ibil sai su amfani da ita raƙumansu da suke su dinga binta ko dai eh, su amfani da ita cikin raƙumansu ƙal sai zai da ya ce faƙultu sai na ce kai fata a kulu min al'arta. ya zai ta ci ganyayyaki da ke ƙasa ƙala ƙala sai ya ce fa ƙala umar sai umar ya ce amin na amil jizya yanzu wannan raƙumar tana cikin raƙuma ne na jizya au min na amil sadaka ko tana cikin raƙuman zakka kulwar da kyau amin na amil jizya ta hiya shin ita wannan raƙuma tana cikin raƙuma ne na jizya an min na'ami sadaka ko kuma tana cikin raƙuma ne na zakka faƙultu sai na ce in ji aslam sai na ce bal min na'amil jizya sai na ce a'a ai tana cikin raƙuma ne na jizya ba tana cikin raƙuma ne na zakka ba faƙala umar sai umar ya ce a ratun wallahi akalha na rantsi muku da allah na fahimce ku so kuke a yanka ku ci duk karate in na fito ta nan sai ku shiga tana in kun shiga tana sai in fito tana ku duba yadda in umar ya ce kaza sai su ce kaza in umar ya ce kaza sai ya ce kaza sai ce na fahimci so kuke a ci faƙultu sai na ce in ji eh, zaid kenan in ji aslam inna alaiha wasu maljizya ai akwai zane na jizya da aka yi mata kenan akwai shaida da ake musu in na raƙuma ne in na zakka ne akwai shaida da ake musu mai iri kaza iri kaza na zakka ne in kuma na jisiya ne akwai shaida da ake musu shine wasam wasam shine shaida din alama shi sa ya ce ah, inna alha wasmal jizya tana da alama ta jizya kenan ga kai tsaye dabba ta jizya ce fa amara biha umar sai umar ya bada umarnin wannan raƙumar fa nuhirat sai aka soke ta sai aka soke ta aka yanka kenan amma ita raƙuma ai sokewa ake ba a yankawa in an yanka ba za a ci ba in an yanka ba um, ko idan an yanka kaso zai zama daban kila ba za a yanka ba kenan kila za a yanka to idan an yanka kaso zai zama daban dan damun hadisin zai mana bayanin me ban masarifin jizya inda za a kai jizya shi inda za a kai jizya ne inda za a kai zakka lura domin zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa sabil zakka kenan to ita kuma jizya fa ita me ina ne masarif nata masarif din jizya shine masarif na alfai'u shine masarif na ganima shine wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lil yatama wal masakin ina karatun yake na ita raƙuma sokewa ake raƙuma soke su ake in aka samu ƙwarar cas kawai sai ga sai ga jini kawai ya ka taba ganin sokewa eh sai dai yankan raƙumi na ka taba gani a ka tsana kaya za ka gani ne wa ya taba gani kuma ban da su eh sai da wasan wanda aka jefa ta ɗin ta tashi ta gudu eh? Eh? ka taba gani ko sai kawai ga dama ɗauri ta eh a dama ai ai bangai na ake ai kwatagora na ga sana cin raƙuma sosai ba kamar mina ba mina raƙuman da ake yankawa ka ake aiki a kansu kaɗan ne ana cin na abannan nan in ban sha'awa bara kwami ana yanka shi ana kuma sokewa ya ce ake yanka ta an soke ba za a ci ba ta dan ta zama na hake na. inna alaiha wasu maljizya akwai alama jiziya fa amar biya umar fa nuhirat sai umar ya bada umarnin sai aka soke ta wa kana inda wasu hafin sittisir umar ibn khattab a nan wurin da yake akwai sihaf shihaf jami ne na me Eh? <laughs> kwano da ake zuba abinci plate da ake zuba abinci manya-manyan kwanuka da ake zuba abinci manya-manya Karamin plate da ka sani shine abin da ake nufi da abin nan sahab abin da ake zuba abinci to akwai su manya-manya a wurin umar manya-manyan kwanuka guda tara daru manya-manya kwandina guda tara akwai su a wurin umar na matan manzan allah sallallahu ta'ala sallama guda tara da ya rasu ya bari kwanaci da ke ko mata annabi sallallahu ta'ala sallama guda tara da ya rasu ya bari to a kansu umar ibn khattab yake da kwanuka guda tara kowace ɗaya kwano ɗaya kenan kowace ɗaya kwano ɗaya sai ya ci gaba da cewa falata kunu fakiha ba za a taɓa samun kayan marmari ba wala tsoraifa ko kuma dai kayan da za a mai da mako za a mai da abin nan yawu shi ne tsoraifa abin da za a mai da yawu zai eh, abin da ya kayan kwalama haka hausa ta fito ko yawwa illa alamin ha sai ya sanya waɗannan abin da aka samu a cikin waɗannan tirarruka guda tara fitirka sihaf sai ya sanya su a cikin waɗannan tararruka fa ba asa biya ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu alladhi yab'athu bihi ila hafsa ibnati min akhir dhalik wanda yake aika ma hafsa yarsa shine na ƙarshe wanda yake aika ma hafsa tunda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma kasanta shine na ƙarshe fa in kana fihi nuqsanu idan abin da aka raba bai kai ba ta kana fi haƙƙi hafsa kana fi haɗi hafsa to raguwa za ta zama ne a kasan hafsa saboda ishi ce kun da kyau ko da in ya zamana ita aka fara sa to kuma babanta ne amirul mu'minina sai a ce aidan ishi ce wato tsantseni sai ka koya dole ne ke tsantseni saboda tana yasa sai zama na kasanta ne na ƙarshe idan an raba an raba an raba an samu sha biyu sha biyu sha biyu sai daga baya kuma ya dawo goma goma to haka za ta sami goma goma haka dai umar ibn khattab rahimahullahu azza wa jalla duk tsantseni ne kada ya ga kamar zuciya ta dan karkata zuwa ga ya shi kadan haka qal sai ya ci gaba da cewa mai karanto hadisin shi aslam faj'ala fi tilka suhafi sai aka sanya a waɗannan tirai-tirai ɗin min lahami tirkal jazur na naman wannan raƙumin naman wannan raƙumin da aka yanka haka aka zuba shi a cikin wannan tirarruka guda nawa guda tara fa ba asa biyi ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni aka aika shi zuwa ga mata manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam danye ko bayan an dafa danyen shi kenan danyen shi bayan an soke raƙumin an gyara sai ce to a ɗauko turarrukan nan kowace aka ɗiba aka zuba mata aka zuba mata aka zuba aka zuba sai ce to kowace aka yi mata sai su gyara kenan ina fatan kun fahimci wannan duk sabon manzo a sallama umar abin nan abubakar siddiq umar ibn khattab usman ibn duk haka suka dinga kulawa da matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da aka kawo sai an ɗiba musu domin Allah ta'ala cewa yi wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in ku sani duk abin da kuka samu na ganima na ya yake fa anna lillahi to lalle ya tabbata ga Allah khumsahu ɗaya bisa biyar ɗinsa za a kasabta wannan abin da aka samu gida biyar kun da kyau ko in aka kasafta gida biyar sai a ɗauki kashi ɗaya wannan kashi ɗaya mai sunan shi alhumus sunan wannan alhumus to idan in aka ɗauki wannan ɗayan alhumus kenan sai a raba shi fa'ana lillahi khumusahu za a fitar da haƙƙin Allah walin rasul nau kenan wali zil qurba da dangin manzo Allah sallallahu alaihi kusa ya tama wal masakin wa bani in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal farkon yawmal taqal jama'an shida wannan shida shine abin da za a kasafta humusi a kansa e shi humusin haka za a raba shi bangare shida saura nawa kenan saura hudu shi kuma hudu shi kenan sai a sha'ani da shi waɗanda suka samo ganima sai a raba ina fatan kuma mai tsonan da kyau rikaz da muka yi magana a baya wafin rikazi alhumus shi ma haka za a yi in aka fitar da eh, humus din haka za a kasauta shi to kun ga yanzu nan masarif na jizya ya sha banban da masarif na zakka domin zakka a baiti ba sa ci zakka a baiti ba sa cin zakka amma jizya fa suna ci alfai'u suna ci ganima suna ci me nuna maka suna ci umar ibn khattab ya ɗibi nama na jizya ya sa a tura gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna maka ahlul baiti suna cin jizya amma ba sa cin zakka kuna ji da ke ko kenan kaga ayyuka da za a yi na raya ƙasa idan ya zo da kuɗin zakka ne idan zakka ce aka tara to wannan za a raba ma al'umma ne kamar yadda Allah ta'ala ya yayi bayani ya ce إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل inda za raba zaka kenan amma idan jizya ce da alfai'u da kaza ana son za a yi hanya za a yi kwalbaci za a gyara makarantu za a yi kaza za yi kaza kaga ba da kuɗin zakka za yi wannan ba tunda Allah ta'ala ya yi bayanin yadda za a yi da kudin zakka amma kuɗin jizya da kuɗin fai'u da kuɗin ganima shi yanzu in an raba gida hudu gida biyar an ɗauki ɗaya saura nawa saura hudu hudun kaga da shi za a yi sauran sha'anin nuka ina fatan kuma mai ci magana ta da kyau ko da shi za a yi albashi da shi za a yi sauran hididdimu amma wannan humusi din ɗaya bisa biyar din shi fa'ana lillahi humusahu yanzu rabon allah ina za a kai shi eh shine tambayar walin rasul ka san manzo Allah sallallahu ina za a kai shi no kenan biyu wali zil qurba duk wanda shaida tabbatacciya ta tabbatar da shi yana cikin ahlul baiti a yau din nan a ciki za a bashi kasansa kun fahimci jumla da na faɗa na ce shaida tabbatacciya da tabbata yana cikin halibaiti shi shine har yanzu akwai su sosai da sosai kun bai ci jumla ta da ke ko sosai da sosai malamin da ya dauke musu yin muslim a madina a halibaiti ga abokanan mana a cikin aji duk sharafa kun bayyanci magana ta da ke ko saboda haka ba a inkarin cewar wai akwai ahlul baiti yanzu ko babu akwai su ina fata tabbata kuma to ya dangana ga shiyar da mutum yake akwai shi yadda mutum ba zai yi da'awar kowane irin abu ba sai kana da dalili ko kabila ku sai kana da dalili haka za a ba ku silsila na kakanku kakan kakanku dole bayanan ka silsila ka dole ka rike ta to haka kuma ta ahal baiti ku lura da kyau ko domin ba a bar abin sakakaka ba to akwai kuma inda aka bar abin sakakaka haka kuma mutum ya tashi daga bacci yi miƙa ya ce ai daman kakan shi ya ce zai dawo wai shi ahlul baiti nan wani fa nan daga wani daga nan fa kasar taraba fa yake fa daga nan kasar taraba fa ne yake fa yanzu ya ce kuma wai ahlul baiti ne gwamna ma yake neman <laughs> ne shi ma ahlul baiti a gani sai a samu mutane a tara su a ce su tara kumusi hmm? a tara kumusi a tara kumusi za ku dina ce tabbatacciya tabbatacciya shaida tabbatacciya so mutum sai ku duba ayyuka da ake yi akwai abin nan eh, zakka hanyata daban jizya hanyata daban jizya da fai'u da ganima duk hanyoyinsu daban da kuma duk da bayani zai kasance ƙala wa amara bima baqiya sai umar ibn khattab ya ba da umarnin abin da ya saura na wannan naman raƙumi ɗin. ba an kasafta ba an ɗiba an aika gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da ya sarrafa min lahami tilkal juzur na naman wannan raƙumin fasuni a sai aka gyara kaga yanzu an dafa kenan ko fasuni a sai aka gyara shi fad'a alaihi muhajirin sai Umar bin Khattab ya kirawo al-muhajirin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina wal ansar da ansarawa gaba ɗaya sai sai me kenan sai aka gasa yatsu kenan ko in ji samari sai aka gyara shi to haka ya nuna duk wannan bayanan ba rike shi da kyau fada alaihil muhajirin wal ansar wanda zai nuna maka babu kyamar abin babu kyama kwata-kwata akan abin an ci an cinye shi a halin baiti sun ci muhajirun sun ci al'ansar sun ci wanda zai nuna maka halas malas ne kulwar halas malas ne ba irin na ahalul kitabu ba ne da za a ce sai dai a ajiye wuta ta zo ta cinye su idan sun kammala nasu su duk wani abu da za su yi ƙurban to sai dai wuta kuma ta zo ta cinye amma sai Allah ta'ala ya ce fakkulu min ma ganimtum halalan tayyiban ku ci halal malas qala maliku rahimahullah la ara an tu'khadha an-na'amu min ahli al-jizyati illa fi jizyatihim imam malik ibn anas yake cewa bana ganin a karbi raƙuma daga wurin masu jizya sai dai kawai a cikin jizyarsu sai dai a cikin jizyarsu in sun tashi ba da jizya an tashi buƙatar hakan shi kenan amma haka kawai a ce saboda arzakul musulmi ko saboda ziyafa kawai a kama ina fatan kun bai ci wannan da kyau amin eh sai ku yanka ce tambayarsa shine kan ziyafa kuma tambaya tana da matukar muhimmanci kan ziyafa da aka yi magana ga majusawa kuma an ce za su yi ziyafa za su karɓi bakunta kuma gashi ba a cin abincinsu na ce wadda magana shaka take sai a baku ku yanka kun da kyau sai a baku ku yanka kun da kyau ko sai a baku ku yanka sai an zo mai kenan yanzu sai magana gashi da gyara shi kenan sai ku sa ido su gyara maku su yi kaza su yi kaza daman kuna da yajin ku kuna da gishiri eh magi kowane mutum a gwargwadon halin gwargwadon sararin sa ai baki ba a ambata ba ba a faɗi adadi kaza ba ba a faɗi adadi kaza ba raka kan yi a wata a wata shida ma bai samu bako ba kullum da ke ko in dai ba wai haka kawai kawai wasu ce kai ya kamata a cika mota da mai kawai a zaga a ji a bakunta to sai mu dakata ana insha Allah ta'ala darasin mu daga gaba sai mu tashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan ka